ni sunana Sida Ahmad kake na ku fatan alkai. Ai uwa darasin mana na yau shine wani application na kawo mana wanda zai baka dama ka bude kowane kalar bidiyo ta cikin wannan application din ba tare da ka tara application kala daban-daban ba. Dama za ka idan an tura ma bidiyo kuma ka dauko film ne ko movies ko kuma normal bidiyo idan yana da nauyi ko kuma wani lokaci ma za ga bidiyo ba shi da nauyi amma kuma wannan bidiyon ba zai bude a cikin wata fili dole sai ka dauko wata fili da kake sa za ga mutane da yawa suna filiyar da yawa irin su mx player blc da sauransu saboda ana so idan dukkan wani bidiyo da su su bude a cikin wata fil shi application din zai taimaka ma dukkan wani kalar bidiyo zai na budewa ko da ce bidiyon yana da matukan nauyi ko da ce ba shi da nauyi ko da ce bidiyon an dauke shi da kyamara ne sannan kuma ko a wace kalar waya ne application din zai taimaka ma kana bude wannan bayan nan akwai uba da yawa da wannan application ne yanzu da shi akwai hanyar da aka iya rufe waɗansu bidiyoyin wanda ko da ce misali mutum ya shiga cikin application din bai zai ga wannan bidiyon ba dole sai ya shiga inda ka ɓoye shi bayan akwai hanyar da ka iya hada wayarka da tv misali in kana kallon fim ko kuma wani bidiyo kana so ka connect din zuwa tv kana kalla a cikin tv din kuma bidiyon yana cikin waya zaka iya connecting ba tare ka hada usb ba kana shiga cikin wani application zaka iya kunna tv sannan kana danna wani guri za ga bidiyon ka ya connect din zuwa tv din kana kalli bidiyon abubuwa da yawan gaske wanda ya kamata a cika kalli bidiyon tun daga farko a ƙarshe kafin mu cigaba da su muna roƙon duk da bai mana subscribe ba ta mana alamar subscribe sannan ka mana like sannan ka tura abokananka duka ne suke chatting wasu facebook instagram telegram twitter na gode farko idan a youtube kake kallon bidiyon za a je link na application wajen description da wajen comment sai ka duba za ga na ci ga link na application za ka taba shi ne kai download na application mai na facebook kake kallon bidiyon ka duba sama da kuma cikin comment za ga na ci ga link na application din sai ka taba yi download na application bayan ka yi download na application din sai ka taba ka bude application din kamar na faɗa muku a farkon bidiyon wannan application zai baka dama ka bude kowace kalar bidiyo ko ce kowane kalar bidiyo yana nauyi ko da cewa shi bayan akwai bangaren music ma wanda ka iya sauraron ya dai ya dai tanaji abubuwa da yawa kana taba application na application din zai bude ma kamar haka babu wahala wajen bayan kuma za ka ya jero ma dukkan wata wata folder da take da bidiyoyinka a ciki a ƙasa za ga akwai bidiyo akwai music sannan akwai film misali idan kana so ka kalli wani bidiyon ko kuma kana so ka kalli bidiyo kana taɓa bidiyo din nan za ga dukkan wata folder take kunshe da bidiyoyinka idan kuma waƙoƙi ne kana taɓa music shine za ga ya nuno ma dukkan wata folder take kunshe da waƙoƙi a cikin wannan playlist shine ka iya da wata wata folder wanda kake so kana sauraron waƙoƙi ko kuma wa'azi ko kuma karatu ko kuma bidiyon gaba to nan misali idan kana so ka kalli bidiyon kawai sai ka taɓa bidiyo haka bayan suka nemo bidiyon da yake so ka ko da ce bidiyon yana da nauyi ko da ce ba shi da nauyi ko kuma ko da ce idan bai bude a cikin wata filiya ba ko da ce misali ta zan ka turo ba kai kokarin bude bidiyon amma ya ki budewa kana shigowa cikin wannan application din zai baka dama ka buɗe zaka wani lokaci da an ɗauki bidiyo da kyamara idan an tura ma a cikin wayar ka gaba ɗaya wannan bidiyon baya buɗewa amma da zarar ka shigo cikin wannan application zai baka dama ka buɗe wannan bidiyon. to misali sai ka taɓa ka buɗe bidiyon haka bayan ka taɓa za ga next da zarar ka buɗe bidiyon kamar yadda kuke gani za ga bidiyon ya buɗe ma za ga abubuwa da yawan gaske wanda zaka amfani da wannan filiya din ka kalli wannan bidiyon wanda ka shine idan kana so ka iya haɗa bidiyon da kake kalla zuwa tibin ka wanda ka a can sama bangaren daman ka za ga waɗansu dogo guda uku sai ka taba sa ka taba za ga waɗansu abubuwa da yawan gaske sun fito bayan a cikin nan za ga cast da suka taɓa cast A kana taɓawa zai baka dama anan za ga faɗa ma akan da aka connecting din waya taka zuwa TV sana kalli wannan bidiyon a cikin watan tibin taka ko da ce tana cikin bango za kalli bidiyon ko da ce kai da familin ka ko kuma abu bayan nan abin da aka yi bayan nan wannan filin din akwai hanyar da aka iya ganin subtitle misali za ka iya dauko na bidiyon ko a turo ma amma babu subtitle kuma ba irin yaren da kake ji bane abin da aka yi shine sai sai ka ƙara taba dugo dugo guda uku a can sama bangaren daman ka sai ka taba shaka bayan ka taba za ga subtitle tabawa zai baka dama idan asali akwai subtitle akan wayar ka ko zaka iya taba open from din nan kana tabawa shine zai baka dama ka dauko subtitle din kana sa shi za ga wannan software automatic ya hau kan wannan biyu don kuma baka da shi akan waya kana so ka dauko ne kai downloading shi na ga downloading nan sai ka taba bayan ka taɓa sai ka taba oke kana taba oke zaka yana satin yana gama satin shine zai baka dama connecting din wannan subtitle din zuwa bidiyon da kake kallo abubuwa da yawa wanda zaka kalli bidiyon ko da ce misali wai ka yi ga security da yawa zaka idan kana kallon bidiyo inda wai ka yi ga security wannan bidiyon ba ya ci gaba wannan player din ko da ce wai ka tashi ga security zaka iya kallon bidiyon nan naka ba tare ka cire wai ka daga security ba za zaka iya amfani da kana kallo sannan kuma kana chatting a WhatsApp ko kuma kana Instagram ko kuma kana amfani da wayarka bayan nan misali idan kana kallon bidiyon kuma kana so ka ɗauki hoton gurin inda aka zo aka haska nan kan wajen bidiyon daga wata alamar kyamara sai ka taba alamar kaka kana taba za ga automatic ya ɗauki hoton gurin yana ɗauka to ka yi amfani da hoton misali kwada ce kana so ka amfani da akwai abubuwa da yawa da kanka za ka seta sannan idan kana so ka ƙara bidiyon sauri idan kana kalla a can sama za wata alama 1.0x nan kana taɓa za ka iya karawa bidiyon sauri misali idan yana tafiya a hankali bidiyon zai yi sauri yana yana yana tafiya da sauri sauri to bayan nan hanyar da ka iya ɓoye bidiyon ka zuwa gaba babu wanda ya isa ya kalli bidiyon ko da ya shiga cikin application din anan za ga privacy sai ka taba privacy da haka bayan ka taba privacy zai baka dama ka sa password guda hudu to sai ka sa password da bayan ka sa password zai baka dama ka sa gmail ka in case ko da a ce ka manta wannan password din kuma kana so ka dawo da bidiyon da ka boye anan sai ka idan akwai gmail akan wayar ka za ga nuno ma dukkanin gmail din da yake kan wayar ka kuma babu za ga add account din nan to sai ka taba sai ka sa gmail din normal kana taba sai ka taba next bayan ka taba next anan za ga wata alamar plus a ƙasa kenan to sai kana taɓa za ga na kana taɓa galeri din nan zai baka dama ka ɗauko bidiyon da kan wayar ka ka sashi a cikin wannan folder din ko sai ka dan taɓa kan bidiyon taɓawa automatic za ga ya nuno ma nan bayanin suka taɓa lock taɓa lock to ka ɓoye wannan bidiyon a cikin wannan folder babu wanda ya isa ya ga wannan bidiyon har sai kai da ka san inda ka shiga in kana so kalli bidiyon sai ka dawo cikin wannan application din ka taɓa privacy sannan za ga wannan bidiyon kwa uba da yawa da yake a cikin wannan player din wanda ya kamata a ce mai amfani da shi bayan akwai bangaren music shi ma ne suka taba music nan zaka iya sauraron waka ko wa'azi ko kuma karatu gaba ɗaya. saboda haka wannan application yana da matuka amfani ya kamata a ce ka dauko shi saboda duba da lokacin za iya tuma da bidiyo za ga bidiyo yana da nauyi amma kuma kada sauce filiya ce za ta buɗe wannan bidiyon za ga haka yake sa muke tara